kai tsaye za mu shiga cikin suratul kautsar mai ubangiji ta ala ya faɗa a suratul kautsar suratul kautsar ita ce sura ta ɗari da nawa da takwas ayoyinta guda uku ne suratul kautsar ita ma yadda aka yi sabani kan suratul ma'un haka aka yi sabani a kanta amma dai mafi rinjayen magana suratul kawthar sura ce wadda take madaniya ba sura ce makkiya ba domin hadisin anas dan malik tabbatacce da ya tabbata cikin sahihi muslim ya nuna haka wanda anas dan malik kuma ya musulunta ne bayan an yi hijira kuma ya zauna da annabi ne a madina ba a yi zaman maka tare da shi ba tunda ya ruwaito kissar saukarta a madina wannan ya nuna an saukar da ita ne a madina kuma hadisin yana cikin sahihi muslim me Allah ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وبنجي تعالى بايم بسم الله إنا أعطيناك الكوثر lalle mu mun baka abin da ake kira alkautar lafazin alkautar ala wazani faw'al a larabci na nufin alkhairul kasir kamar yadda sukan ce aljauhar wato daga aljahar ne bayyanar da abu aljauhar yawan bayyanar abu jarumi a wajen yaki sai su ce masa jawhar li'annahu yajharu kaseeran fi sufufil muqatilin yana bayyana a cikin sahu ana ganin shi sai a ce masa jawhar ha kuma akan ce annawfal daga annaflu ne annaflu ita ce ganima in tana da yawa sai a ce nawfal ko kuma annaflu daga kyauta ko baiwa mai yawan kyauta ko baiwa sai a ce masa nawfal ala wazani al, daidai da kautar al kautar ana nufin al khair al kaseer al khairi mai tarin yawa inna a'tainaka al-kautsar lalle mu mun baka alkhairi mai tarin yawa wadansu malamai suka fassara shi da cewa shine annabta da manzanci wadansu malamai suka fassara shi da cewa a'a al-khitam kasancewar shine khatamun nabiyyi da imamul mursalina an gane ko shine alkhairi mai yawa din da aka bashi wadansu suka ce hasken zuciya wadansu suka ce saukar da alqur'ani a takaice dai Allah ya tara wa manzo sallallahu alaihi wa sallam alkhairai masu dimbin yawa saboda wannan alkhairi da muka baka masu yawa fa salli li rabbika kai sallah domin ubangijinka wan har kuma ka soke raqumi to sallah anan waɗansu malamai sun fassara ta da cewa wato ainihin ita ce sallar idi kamar yadda annaharu din kuma suka fassara shi da cewa shine layya da haka idan mun fassara fa salli li rabbika anan gurin ana nufin sallar idi annaharu kenan yana nufin layya fa salli li rabbika kai sallar idi domin bauta ga ubangijinka sannan wan har ka soke raƙumi idan ka zo yin layya waɗansu malamai kuma suka fassara wato a sallah ɗin a nan gurin da cewa sallah ta farilla ake nufi annaharu ɗin kuma ya shafi layya sannan kuma ya shafi hadaya da alhazai suke a bakka an gane ko domin ba a haɗa masa tsakanin sallah ta idi tare da yin hadaya tunda idan mai aikin haji ya je aikin haji shi ba dole bane ba game da shi cewa sai ya je yayi sallar idi don shi a ranan wannan na idi yana da ayyuka dama ya kwana a muzdalifa da haka zai wayi gari da safe yana muzdalifa akan hanyarsa daga muzdalifa zuwa mina rana za ta fito masa yana zuwa mina kuma abin da zai fara shine jifa na jabratul aqaba idan ya jifa na jabratul aqaba sai je ya yanka idan ya yanka sai ya aski idan ya aski sai je ya tawaful ifada kaga waɗannan ayyukan su zai shagalta da su da haka mu sallar idi a kansa ashe kenan fa salli li rabbika sai zanto abinda ake nufi salloli na yau da gobe as-salawatul khams wan har kuma yanka a nan gurin ana nufin wato ainihin yanka da ake da hadaya manzo sallallahu alaihi wa sallama da yaje hadaya ya soke raƙuma dai guda ɗari sallallahu alaihi wa lokacin da yaje aikin haji hadayar da yake nan a takaice dai wannan na nuna falalar yanka ka ciyar domin Allah shi kuma yanka irin wanda ake ciyarwa domin Allah a sadaukar da naman sa wanda taqarrub ne akwai hadaya sannan akwai aqiqa na ragon suna sannan kuma akwai layya kowanne daga cikin su na da muhimmanci waɗansu suka ce cikin waɗannan guda uku mafi muhimmancinsa sa ne layya waɗansu kuma suka ce darajar su guda ɗaya dukkan su dai kowanne nau'i ne na mutum ya yanka dabba ya bayar da wani bangare na naman sadaka fi sabilillahi to abin da yake mai muhimmanci a ciki ba wai yankan dabbar ba kyakkyawan niyya da ka yanka dabbar jini ya zuba saboda ita shine kai dan Allah madaukakin sarki wannan shine babban abin da yafi muhimmanci fasalli li rabbika wanhar Allah ce inna shani aka inna shani aka lallai wanda yake munana maka ko wanda yake fusatar da kai domin shani'u daga shana'a ya shana'u ne wanda daga shi shine asalin kalma din ko kuma shana'an ashana'an shine albughdu wato kiyayya inna shani aka lalle makiyinka lalle dan adawa da kai huwal abtaru shine marar albarka lafazin abtaru asalinsa sifa ce ta dabba akan ce da dabba abutaru idan ta zanto mai yankakkiyar jela namijin dabbar da jelarsa ke yanke sai a ce masa abutaru idan mace ce batra'u kenan to daga nan gurin sai ake amfani da kalmar ga mutumin da yake mai yankakken albarka wanda baya da albarka ko ko mutumin da yake da da a mutumin da yake Allah da arzuta shi da da zai gaje shi ba to sai a ce masa al'abtaru to cikin kafiran maka ko wanda suke murna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ganin Allah bai bashi da namiji ba suke cewa zaka mutu a huta da kai dama baka da namijin da zai gaje ka diya yanka mata ne daga ruqayya ummu kulsum fatima wace ce wace ce baka da namiji suke munana masa da wannan sai Allah ce inna shali aka huwal abtar ba kai ne mai yankakkiyar albarka ba kai kan albarkar ka ai mai zarcewa ce har yanzu zuwa ranar tashin kiyama amma mai wanda yake mai aibata maka shine wanda yake mai yankakkiyar albarka shine wanda ba da albarka kenan to lafazin alkawthar haka dai malamai suka yi maganar gano a kansa amma dai akwai hadisai waɗanda suke nuna alkawthar shine tafki na alkawthara da aka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi ga kaɗan daga cikin hadisan da suke nuna haka na farko hadisin Anas dan Malik wanda ke cikin sahihi Muslim yace baina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin baina azhurina wani lokaci manzon Allah yana tare da mu iz aghfa ighfa'atan sai manzon Allah ya aghfa igfa'atan sai yi gyangyaɗi. dan kankanin gyangyaɗi. haka waɗansu suka fassara al-igfa'a shine gyangyaɗi. waɗansu malaman kuma suna fassara al-igfa'a da cewa wato wato wato halatun ta'tarudu an sallallahu alaihi wasallam inda nuzul wahyi alaihi wato kamar wani hali ne maza Allah ke samun kansa a cikin lokacin da ake saukar masa wahayi wanda zai manta da waye ke tattare da shi sannan sai ya farfado kuma ya koma bayan an gama saukar da wahayi ya koma yadda yake da manzon Allah dai ya dai gingidi kaɗan ko kuma ya fita daga cikin hayyacinsa kaɗan sun marafa rasahu sannan sai muka gaɗa kansa mubtasiman yana murmushi fa sai muka ce ma ka ya rasulullah me ya faranta maka ne har kai dariya ya manzon Allah kala sai ce unzilat alayya anifan suratan dazu dazun nan an sauka mun da wata sura fakara sai karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar wannan hadisi kun ga yana daga cikin hujja daga cikin hujjoji na cewa ashe kowace sura cikin alqur'ani an saukar da ita da me basmala in banda suratul tauba kuma karanta ta daidai sawa'un a cikin sallah ko wajen sallah shine ba karanta ya karanta ta da basmala duk wanda ya karanta sura daga farkon ta ba tare da basmala ba to qira'atu ta zama kisa kenan ina ba ta fahimta sai dai lokacin da mutum ke karatu idan karatun bayyana ne ko da zai zo ya bayyana karatu a cikin sura ita basmala din asirranta sirrance ake yin ta balantana kuma inda nasarance ne a sarance za a yi ma'ana lokacin da kai fatiha har ka je garin maghdubi alaihim wal dhalin zaka fara wattini dole ka ce bismillahir rahmanir rahim sannan watti da wazaitun bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu wanda galibi mu saba haka ba kawai mutum yana fara ne daga farkon sura wanda ke kowace sura ko an saukar da ita da basmala ba surar da aka saukar da ita ba tare da basmala ba sai suratul tauba kadai ina fata an fahimta dan gashin anan sai ce faqara bismillahir rahmanir rahim inna a'tayna kalkawfar fa salli li rabbika wanhar inna shanaka huwa al-abtar thumma qala sannan sai manzo Allah ya ce da mu atadruna bal kautsar shin kun san menene al-kautsar din da aka ce a cikin wannan sura fa qulna Allahu wa rasuluhu alam sai muka ce Allah da sa ne mafi sani kana sai manzo Allah ce fa innahu naharun wa'adanihi rabbi azza wa jalla yace wata korama ce wadda ubangiji ta ala ya mun ta wani gulbi ne Allah ya mun alƙawarinsa alaihi khairun kasir akwai alkhairi mai tarin yawa tattare da shi huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyama wani tafki ne wanda al'umma ta za ta gangaro masa ta zo ta sha ranar tashin kiyama aniyatuhu adadu nujumi sama wato yawan kofunan shan ruwan da ke wajen kamar yawan taurarin da ke sama fa yuhtalajul abdu minhum lokacin da al'umma ta taho za ta je ta sha sai a dakatar da waɗansu bayi a ce ko ban da ku fa aqulu sai in ce rabbi ya ubangiji inna homin ummati ai wani da aka dakatar shi ba yana cikin al'ummata fa yaqulu sai Allah ce mata ma tadri ma ahdathat ba'daka baka san me suka fara bayan ka bar duniya ba na bid'o'i wato sai wannan ya nuna tataccen ahalin sunna shine zai sha daga tafkin alkausara dukan wanda ya mutu yana bid'a ba shi ba tafkin alkausara tunda a ce baka san me suka farar bayan ka riga ka bar wato ainihin duniya ba to kaga wannan hadisi da ke cikin sahih muslim manzo Allah ya fassara al da suka ce masa da yace atadruna mal kautsar suka ce ban sani ba sai ya fassara musu nahar wa adanihi rabbi azza jalla alaihi khairun kaseer da dai sauran hadisai waɗanda suke makamanta waɗannan duk suna nan ko cikin bukhari ko cikin muslim ko cikin abu daud ko turmuzi ko nasa'i da sauran littafan sunna ina ganin sai mu takaita nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana wani mai tambaya yana so malai fassara masa waɗannan ayoyi ayoyin da suke cikin surah tahrimi cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir wannan ayoyi suna magana ne da biyu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka haɗe masa kai don gane da zuwa da yake ɗakin zainab binti jahash ya sha zuma suka haɗa kai cewa kowace ɗaya daga cikinsu idan annabi ya fito daga ɗakin zainab ya fito wajenta ta ce tana jin warin almagafir a wurinsa almagafir wani dangi ne na abin sha a lokacin larabawa yana da wari haka waɗansu na fassara shi da tafarnuwa amma ba shi ne hakikanin ma'anar ba to su ne waɗanda ake wannan magana a kansu a wani sababin nuzul din na ayar an nuna cewa a sun haɗe masa kai ne dangane da sadaka da yayi da Mariya al-Qibtiyya saboda haka suka matsanta masa har ya haramtawa kansa ko dai shan zuma ko kuma ya haramtawa kansa wato Mariya al-Qibtiyya cewa ba zai saki shiga ɗakin ta ba to kuma daga baya manzo sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ta Allah saukar da wannan wahayi ya bashi labarin duk abin da yake ciki to shine su ma ake zargin su ko aka ladabtar da su cewa in tuba ila Allah faqad saqat qulubukum wa in tazahara alai fa inna Allah huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir in tuba ila Allah ku bayin idan kun tuba zuwa ga Allah dangane da abin da kuka yi din nan na kokarin musguna manzon Allah kun tuba ba za ku sake ba faqad saqat qulubukum hakika zukatan ku sun karkata kenan zuwa ga gaskiya wa in tazahara alai in ku za ku taimaki junanku akan annabi don ku na masa fa inna Allah huwa maulahu to Allah shi ke jibinta lamarin annabi wa jibril sannan malaika jibril na goyon bayan annabi wa salihul mu'minin da salihai daga cikin mummunai waɗansu malamai sun ce salihul mu'minin ya shafi kowane salihin bawa na wannan al'umma waɗansu malamai suka ce salihul mu'minin ana nufin sayyidina Abubakar Siddiq wal mala'ikatu ba da zalika zahir sannan mala'iku ma duk gaba ɗaya suna goyon bayan annabi ma'ana in ko za ku yi taimakekeniya ne ko biyu shi annabi bayan Allah yana tare da shi malaika jibril na tare da shi salihai cikin mamani na tare da shi malaiku gaba ɗaya kuma suna tare da shi saboda kaga jan hankalin su ake kan cewa kasu sake yin makamacin abin da suka yi a baya wallahu alam shi kuma wannan yana son a yi masa bayani akan wannan hadisi an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamala siyama shahrin qattu illa ramadana wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthar minhu siyaman fi sha'bana shine abin da yake so a masa bayani akan wannan hadisi hadisin yana cikin sahih bukhari yana abin da hadisin yake nunawa manzo Allah baya dimantar hali daya shine yin azumi kullum kullum kamar yadda baya dimantar hali daya shine rashin yin azumi a yana takudawa ne a iya ganin shi yana azumi a iya ganin shi baya azumi wani lokaci idan ya fara azumi zai yi kamar kwana biyu ko uku a jere har sai a dauka kamar kullun yake wata rana kuma a gashi wajen kwana hudu biyar kuma dina cin abinci sai a dauka baya azumi shine abin da suke nufi ma'ana dai manzon Allah halinsa wajen yin azumi hali ne na saka tsakiya shi baya cikin mutanen da in suka ramadana ya wuce kuma sun yi sallama da azumi sai in ramadana ya sake dawowa ba haka manzo Allah yake ba sannan baya cikin mutanen da suke yin azumi kullum kullum dan ya ce ma duk wanda yake azumi kullum kullum to ma sama ma aftara shi bai azumi ba kuma shi bai sha ruwa ba ta haka ya kuma nuna mafi soyuwar azumi kuma shine na karshe da ba za ka yi sama da shi ba shine azumin annabi dawo kana yasumu yawman wa yafṭiru yawman mutum ya azumi yau gobe ya huta to amma da suke cewa ban taba ganin manzon Allah istakmala siyama shahrin illa ramadan ya azanci wani wata gaba ɗayan sa ba sai ramadan mana annabi bai taba azanta wani wata daga farko har karshen sa ba sai watan ramadan kaga ma sai azumin watan rajab kaga ba sunnan annabi suke ba ke? sannan ta ce ban taba ganin shi ba yana yawaita azumi cikin wani wata sama da watan sha'ban wato a watan sha'ban maza Allah yana yin azumi yana yin azumi na nafila a cikin sa da yawa tare haka baya azantar sa duka wato abin da hadisin ke nuna wa bayan ramadana idan mutum zai yi wani azumi a cikin wata ya kasance ya azinci mafi yawan kwanan watan to inda yana so ya dace da abin da mazan Allah ya shi ne sai abin da yake azinta cikin sa fi wanda ya bari yawa amma baya azinta sa gaba wallahu alam wani mai tambayan ya ce malam a kulta din na kalimata ila kalimata ilahi jaa jaru wal majrur jama sabaka min akhir surati al-fil ka qawlina faja'alahum ka asma ka asfin ma'kul li ila quraish قول الثاني قلت جار ومجرور بما سيأتي من الآية الثالثة فليعبدوا رب هذا البيت فكيف نقرأها مع ذكر مجرورها za ka karanta aya ne da ta sauka ba wai da take da jarar wajen din ta ba aya ka za ka karanta ta ayin da take wancan hukuncin lirabi da ake faɗa maka kuma in ka karanta larabci ka sa akwai takadimu ta akhira lokacin da ka zo karantawa yadda zubin kalmomin yake a Qur'ani za ka karanta amma idan ka tashi fayyace ma'ana ne sai ka yi bayani dan a gane dan idan baka yi bayanin ba za a gane ba na'am wani yana ce akramaka Allah narju kalmasa ada ala tafsiri hadal hadith قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب عليات النساء دوس حول ذي الخصلة ذي الخلصة وهو سنن بتنبالة إسناده حسن ورجاله ثقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي ne sahihi yana magana akan cewa kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu matan kabilar da ka ambata sun kada duwawunsu a jikin wani gunki da ake kira alhasla wanda ke gunki ne da yake tsa'if ko kuma wani gari kusan tsa'if din da ya cikin kasar saudiya abinda wani hadisi ke dauke da shi shine waɗansu hadisai makamantansu suke dauke da suna cewa kiyama za ta tashi a bisa ga sharrin mutane domin idan kiyama ta zo dab da tashi Allah zai turo wata iska wanda za ta dauke ran dukkan mumune sai zanto ba sauran mumune a bankasa duk wanda ke bankasa kafiri ne to alama ce babba cikin alamomin tashin kiyama idan an rasa mumune an rasa a bankasa to ana dab da kiyama ke shine nan manzo Allah ke yin bayani na sharhin waɗancan bayanai cewa kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu nisa'u daus mata yan kabilar daus suna karkada duwawunsu suna rawa a jikin wannan gunkin na zulkhasla ina fatan mai tambayar ya fahimta da kuma sauran mutane Allah ta wa malam da alheri wannan shine karshen tafsirin wannan sura wanda Sheikh Jafar Mahmud Adam ya gabatar tare da Alarma Ahmad Ibrahim Suleiman kada ku manta cibiyar addinin musulunci Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida Law Complex daura da randa na wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi Stan Nigeria ita ce ta sabon kudin na MP3 ga masu bukatar neman mu ta wayan sadarwa za a samu akan layi kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar gashi a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi